24. Excellente journée à tous. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar a kan mitoci 16-21-25. Ana iya kama mu ko da yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar suna samun mu a waɗansu gidajen rediyo ka masu zaman kanunsu da suka hada da rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalol da niyya FM da ke birnin kwanni sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 200.5 a Ghana ana iya samun mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu ni ne Haruna Mamman Bako ni bullo muku a shirin mu na wannan hantsi wanda a yau zai zo muku daga birnin kwannin jamhuriyar Nijar da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin mai saboda annobar coronavirus ta kai ga rufe ma'aikatu da dama kasar Amurka ciki hadda waɗansu sassa na babbar hedikwatar mu da ke birnin Washington DC. A cikin wannan shirin na yanzu za ku ji ra'ayoyi daban-daban da suka haɗa. da na 'yan ƙasar Nijar da dama da na 'yan Najeriya kan yadda aka gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki a jamhuriyar Nijar a ranar 27 ga watan Disamba. Akwai shirin kowa ya bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Sannan mu kammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan na mai da ku a Washington DC domin sauraron labarun duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Zababben shugaba Joe Biden ya faɗa a jiya Litinin cewa hukumomin tsaron Amurka da dama sun wofinta karkashin shugaba Donald Trump kanin kin sake bayanai ga kwamitin karɓar mulki da gwamnati mai barin gado ke yi bai dace ba. Muna fuskantar turjiya daga shugabannin siyasa a ma'aikatar tsaro da kuma ma'aikatar tsare-tsare da kasafin kuɗi, in ji Biden bayan ganawarsa da kwamitin sa na harkokin ƙasashen waje. ya kara da cewa ya zuwa yanzu ba mu samu dukkan bayanai da muke da bukatar su ba daga gwamnati mai barin gado akan muhimman batutuwan tsaron ƙasa ya ce wannan ba komai bane illa rashin sanin ya kamata Trump ɗan Republican ya ki ya amince da shan kayi a zaben ranar uku ga watan Nuwamba, kana sa ta yi jinkiri wurin ba da haɗin kai ga Biden har sai ranar 23 ga watan Nuwamba. A ranar 20 ga watan Janairu ne Biden zai ɗaura gaban mulkin ƙasar. Shugaban hukumar kiwon lafiya ta duniya ta WHO ya kira da a ƙara yawan binciken nau'in halittar coronavirus bayan da aka gano sabuwar nau'in cutar a Birtaniya da ƙasar Afirka ta kudu. Babban sakataren WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron 'yan jarida ta yanar gizo a jiya Litinin a birnin Geneva cewa sai in ƙasashe suna duba kana suna gudanar da binciken kwakwaf kafin a iya gane nau'in cutar da kuma dabarar da za a tunkari yakin. ya ce hukumar who tana aiki da masana kimiyya a fadin duniya domin samun cikakken fahimtar kowace nau'in kwayar cutar da yadda take rikidewa da kuma tasirinta kana ya yi kira ga kasashe su raba bayanai da who da sauran kasashe game da halittar kwayar cutar jami'ai a birtaniya sun ce sabuwar coronavirus da aka fara ganowa a kasar ita ce mafi yaduwa cikin gaggawa lamarin da ya sa kasar ta tsaurara dokokin kulle kana kasashen duniya da dama suka hana tafiye-tafiye zuwa birtaniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya fitar da sakon sabuwar shekara mai tattare da kwarin gwiwa da waraka ga miliyoyin mutane da rayuwarsu ta shiga mawuyacin hali sakamakon annobar COVID-19 a wannan shekarar 2020. shugaban na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana damuwarsa kan kalubaloli da ke tattare da wannan annobar covid-19 da ba ga irinsa ba a cikin shekaru 100 yana mai cewa cutar ta jefa rayuwar miliyoyin mutane a duniya cikin wahala da bakin ciki ya kwatanta shekarar 2020 da shekarar jarabta da bala'i da hawaye shekarar da ke ci gaba da jefa mutane cikin damuwa kana tana laƙume mutane yayin da covid-19 ke ƙara yin barna a cewarsa annobar ta kara yawan talauci da rashin daidaito da kuma yunwa guterres ya ce sauyin yanayi da wannan annobar kalubaloli ne masu wahalar magancewa ya ce sai in an yi aiki tukuru a kara himma kana a nuna sha'awar yin aiki tare da sauran mutane domin cimma wannan manufa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc wata bam da aka dana a kan hanya ta hallaka sojojin faransa guda uku a jiya litinin a cewar gwamnatin faransa wacce ta ce motar sulkinsu ne ta hau kan bam din a yankin hamburiya arewacin mali dakarun suna cikin aikin faransa na operation bakan wanda yake yaki da kungiyar 'yan ta'adda masu ikirarin musulunci a yankin sahel a afirka sojojin na cikin runduna mai jami'ai dubu biyar da ke aiki a wani wuri da kungiyar 'yan ta'addan ke kai hare-hare a kan fararen hula kana suna barazana ga ci gaban yankin a cewar florence pale ministan tsaron faransa shugaban faransa emmanuel macron ya nanata a wata sanarwa ga 'yan jarida a aniyar faransa ta ci gaba da yaƙi da ayyukan ta'addanci kana ya yaba wa ƙoƙarin sojoji da ke neman maido da zaman lafiya da ci gaba a wannan yanki mai fama da tashin hankali a cikin 'yan gudun hijira da suka gudo daga yankin tigiri na kasar habasha mai fama da tashin hankali kusan watanni biyu da ake gwamza mummunar yaƙi suna ci gaba da ba da sabbin labarai game da yaƙin. a wata cibiyar kiwon lafiya a sansanin 'yan gudun hijira a sudan wani likita da ya zama dan gudun hijira tewodros tafera ya ba da labarin rauni da yaƙin ya yi wa mutane yara sun samu rauni daga abubuwan fashewa an daddatsi mutane da adda da gatari wasu kuma sun karye a haƙarƙari saboda shan duka tafin kafafun wasu sun ɗaye saboda yawan tafiya da sawu tsawon kwanaki a inda ba shi da kariya a wannan lokacin tafera ya yi wa wani dan uwansa dan gudun hijira jinya da ake kira goyesh tesha da tafin kafafunsa suka ɗaye yayin da ya iso sansanin tantance irin waɗannan labarin zai wuya muddin shiga yankin tigiri na ci gaba da zama mai haɗari saboda yakin sama da kwanaki hamsin da ake gwabzawa tsakanin rundunar habasha da kuma rundunar yankin tigiri wanda suka mamaye gwamnatin ƙasar kusan shekaru talatin a ƙarshe masu bincike a amurka sun ce mutumin da ya kai harin bam a ranar kirismeti a nashville ba mutum ne da suke da bukatarsa ba yayin da suke ci gaba da binciken musabbabin kai harin na ranar juma'a da ya raunata mutum uku. kenan kuka sha daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga Washington DC. A halin yanzu kuma za mu shiga jerin rahoton da muke ɗauke da su inda a yayin da hukumar zaɓe ta janguriyar Nijar Seni ke ci gaba da tattara sakamakon zaben ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a na ci gaba da bayyana matsayinsu dangane da yanayin da zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisun dokoki ya gudana. Ƙungiyar Tournal Lapage reshen janguriyar Nijar wacce ta ware wani layin waya na musamman domin jin koke-koken al'umma a ranar da aka halarci rumfunan zaɓe ta nuna gamsuwarta da irin tasirin wannan mataki wajen fallasa bayanan mutanen da ake zargi da yunkurin satar zaɓe kamar yadda shugaban kungiyar ta turnon lafage mudi musa ya bayyana wa wakilin sashen hausa na muryar amurka a birnin yamai suleiman muni barma. Eh, lallai mun samu eh, kira da dama kiran ba buma iyaka ana iya cewa eh, saboda bayan kira to ta fannin wasu ma kuma an yi ta aikowa eh, mutane hotuna ne suke ɗauka a boyawa kana gaban su ga yanan da hoto da komi akwai wanda suka yi kira suka eh, kawo kukansu na cewa wato su a ruhunan zaben su akwai rashin wasu kayayyaki kamar ka ɗauka wanda ake cema ankar ta dawa wannan wanda kake sa hannu akwai inda eh, ba su isa ba akwai inda ba a kawo su ba sam akwai kuma inda mutane da dama sun yi ta kira eh, domin kawo kukansu na cewa suna cikin eh, halin tahiya cikin jihohi na ƙasa mai kuma an ki ba su dama na su zaɓe na shugaban ƙasa a lorke kun san cikin kundin zaɓe an gayi cewa in kana eh, cikin tahiya hali na tahiya a cikin jihohi na kasa kana da inci ka zaben shugaban kasa amma na dipitoti shine bakka sai inda kai rajistan ka to mutane da yawa sun yi korafi na cewa sun samu eh, wannan matsala eh, bancin wannan akwai inda mutane akwai sunayen cikin list mai sun zo wurin zaɓe kuma sai suka isko wuraren sunansu wasu sun yi zaɓe don su ba su samu daman su kai zaɓe ba wani ya yi zaɓe wurinsu don ku duk wannan matsaloli ne da aka yi ta kawowa kuma akwai wanda suka kawo eh, korahi zuwa ga mutane da suka zo eh, ruhunan zaben suke su da kuɗi da sauran abubuwa dai domin eh, su kaɗa musu ƙuri'ai kuma hal yanzu akwai wanda suka ɗauki hoto suka kuma muna bayani na cewa an ga yara ƙanana wanda ba su da shekaru na su yi zaben amma kuma sun tahi da katoci neman yin wannan zaben bayan tattara waɗannan bayanai idan kuka haɗa rahoto um, ya za ku yi da shi kenan eh mu ta wara hula ce abinda duk muke iya yi shine mi eh, mu gai ga abin da muka gani ga abin da ya kana shine wato denunciation kenan muna eh, yin rahoto domin mu wallafa duk abubuwan da muka gani abin da ya saura mu ba wurin mu ba yake ba ba mu ba zan mu dauki wani mataki ko mu ce ga abin da ya kamata aibin mutane dai su san da an yi zaɓe ga cikin halin da aka yi zaben kuma ga cikin yanayin da abubuwan suka wakana shine gurin mu daga birnin ya mai sai da magaram inda wakiliyar sashen hausa ta muryar amurka tamar abari ta tattaro muna ra'ayoyin wasu mazamna birnin na da magaram dangane da wannan zaben na shugaban kasa da na 'yan majalisun dokoki na kasa sunana muhammad sani alhamdulillah gaskiya zaɓe na bana ya ce an gode ma allah tunda an yi lahiya an kare lahiya amma an yi abubuwan da ya ba mutane mamaki yadda yadda kowa bai tamani saboda siyasa mai makin a ce an samu ci gaba tunda ana ƙara shekaru a ce an samu hiya mai kyau to ya zama to siyasa bana an ji ma ba a ba siyasa gurɓatatta kamar irin ta tunda ya zama to a ce ba a zaɓi mutum ya ba da wani abu ya siyasa ta lalace to alhamdulillah da an ƙare lahiya amma gaskiya siyasa tana son gyaran da yadda duk tsammanin mutane saboda an gani an yi aiki da kuɗaɗe da yadda mutane ba su tsammani muna fatan da Allah ya sa in za a sake wata siyasa a yi siyasa ta mutum ne kake so ba wani abun shi ba. Sunana Abubakar. Eh wannan zabe an shi min lahiya. Ubangiji Allah sa abin da muka zaba a bamu. Gaskiya mu namu nan wallahi ya lalace da yawa. Yanzu zabe ya zama to mu aka ce zabe he mai kuɗi kuɗi ana bi ana ba mutane kuɗi suna zaɓe to ina zaɓe eh, an yi cikin kwanciyar hankali muke zan a nan Nijar mu da kowa da kowa ɗaya ne to matsalar mu ko zalimci ne ko mutane ne bisu suna na habu ɗan tsira daga murya a zaɓe gaskiya Hajji ya zaɓe yi kyau tunda mutane sun gane sun san me ake ni kuma jama'a duk da bifi a moto tsakanin da Allah babu cuta babu cuta suwa wanda aka wanda Allah ya sa ya samu a babu rigimu babu tashin hankali babu rudani hukumi lahiya lau kai kare lahiya. Suna na zuwera. Lalle da wannan zaɓe mun ji daɗin shi saboda ya gudana lahiya an yi shi cikin lahiya cikin ƙoshin lahiya ba wani tarzoma ba wani komi. Kuma yanzu mutane a fi sabilillahi sun fara ganewa kwarai ma an ƙara ganiya. mata sun hutu sosai za ka je madarar zaɓe ka gani jerin mata ya na maza yawa. To suna na Malam Tanja. Eh zaɓe wallahi zaɓe ya yi kyau an yi ingantaccen zaɓe. Ba wani rigima ba wani tashin hankali. Zaɓe an yi cikin kwanciyar hankali da lumana da zaɓe kullum ana faɗa ana rigima a ɗauka akwati a yi kaza a yi kaza ka kin ga yanzu bana zaben da aka yi birman zaben na bana ya yi kyau wallahi sunana musa alhaji duwa da magara yanda hukumar zaɓe da ma'ikwanta da malamai da 'yan gari da 'yan society civil suka tsaya suka ba da goyon basu ɗari bisa ka ɗari da gwamnati yadda aka kula aka yi zaɓe lahiya amma fi sabila mu talakawa a nan da magana wallah alhamdulillah kuma kowa ya watse lahiya wannan abu gaskiya hukumar ta zaɓe wanda ta jagoranci zaɓen da magana gaskiya mu talakawa da magana muna jinjina mata surutu shugaban wannan seni To daga bisani 'yan Najeriya da ke bin diddigin yadda aka gudanar da zaben na jamhuriyar Nijar sun yaba tare da yin kira ga kasashe irin Najeriya da ke kasancewa babbar giwa Afirka da ta yi koyi da jamhuriyar Nijar. Kamar da za a je a wannan ra'ayoyin da Ibrahim Abdulaziz ya tattaro muna daga Yola. sunana lawan ali zaben kasar nijar gaskiya an gudanar da shi bisa kwanciyar hankali da lumana kuma babu wani tashin hankali babu wani a'a wani abu da ya zamanto ko na satan guri uku na komai da muka samu labari kan wannan zaben muka bibiya muka gani babu rikici da ya tashi a nan da can illa iyaka an zuba kuri'a ƙuri'u kuma ita wanda take da daman bayyanar da sakamakon zaɓe ita tana hada hancin zaɓe ita za ta gabatar da zaɓe eh, abin da ya burge ni fitan jama'a da suka yi zuwa wannan rumfunan zaɓe ɗin kowa ya tafi kuma sannan da kiyaye shi wannan eh, annoba da muke ciki na batun koronan nan kowa ya yi kokarin kiyaye kansa da shi ya bi wannan dokoki da ita sene ta kafa ta um, kafa kan wannan cutar eh, sunana abubakar ahmad a maganan gaskiya zaben da aka a abin burgewa ne muna fatan najeriya ma za ta kwaikwayi wannan kamar da hukumar zaɓe na ƙasar niger ta gudanar da zaben ba wata matsala ba mu ji wani korafi daga bangaren hukumar zaɓe ta seni ba to haka nan ma eh, inec na najeriya su ɗauki wannan halin su kwaikwaya kana gwamnati ma ta kwaikwaya ba maganan yan daba ba maganan yan ta'adda ba za ka ji an ji an rusa rumfa ko an saci kura'a ba duk an yi gama cikin lokaci kankani to muna fatan al'ummar najeriya da kuma hukumomin najeriya ma za su yi koyo wannan ɗabi'ar na zaman lafiya da gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Sunana Musa Jika, shugaban kungiyar Amnesty Support Group sannan kuma memba Amnesty International. Wato mu yadda muka kalli wannan zaɓe wanda ya gudana a jamhuriyar Nijar. Zaɓe ne wanda yake an yi shi a tsanake kuma babu wani sare-sare babu wani ɗauke akwatuna babu dai wani dai abu wanda ya danganci cin mutunci tsakanin 'yan siyasa da kuma magoya bayansu saɓanin abin da yake faruwa munan a najeriya wanda yake ka ga ga 'yan bangan siyasa da ke da makami ga masu ɗaukar akwati ga masu sayan ita kanta katin zaben ma domin a samu a kai ga gaci so kaga wannan abun ban sha'awa ne wanda yake kuma ya kamata a kasashenmu na afirka ya cancanta ne a ce ma suna koyan harkoki wanda ya shafi gudanar da zaɓe ba wai mu mu koma kuma mu ne muke sha'awan yanda su jamhuriyar Nijar suka gudanar da nasu zaben ba domin zaben su ya yi gwanin ban sha'awa da kuma birge al'umman ƙasa da kuma duniya ga baki daya saboda an yi shi cikin ruwan sanyi da kwanciyar hankali ba wani farmaki ba komai sabanin yadda munan za ga jami'an tsaro ma da za a ɗauka a kai wata jiha don su kare zaben da za a yi shi kan shi ma sai ma ya firgita shi mai jefa ma ƙuri'a kaga duk waɗannan zaɓuɓɓuka da aka yi na ƙasar Nijar ya ba ya burge mu kuma mu dama abin da muke so kenan a yi a kowace ƙasa in za a gudanar da zaɓe a tabbatar da an kare mutuncin mutane an kare kuma ah, hakkinsu to alhamdulillah wanda yake an ce ba yabon dan kwatur sai ya shekara hamsin ne ko talatin nijar da ta yi ta amma dai ba ji ana kan jiran sakamako da sauransu amma abin da ya na dai za a koyi da su a nan shine a duk lokacin da aka ɗauka na yin wannan zaɓen ba mu ji irin rahotanni na tashin hankali kashe-kashe kone-kone ba yadda ake samu a wasu a wasu ƙasa kamar najeriya wasu bangarorin najeriya da sauran ƙasashe sun yi shi cikin kwanciyar hankali yadda yanzu ana dakon sakamako yanzu abin da za mu jira mu gani shine ya za su karbi sakamakon ya abin zai kasance kuma yadda suke jiran sakamakon kuma muna abu ne na koyi ba fitina ba tashin hankali ba jita-jita yanzu kuma sai abdulaziz adili toro da zai kamuna da shirin kowa ya bar gida kowa ya bar gida gida ya bar gida gida ya bar shi. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsin ranar talata. A cikin shirin kowa ya bar gida wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu za ku ji ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Idi na asalin kasar Nijar. mazaunin jihar North Carolina da ke na Amurka. Aiki shi mutum, an ba kai ba aiki kai ba kowa ba. Mm. kenan in kana son rayuwar ka ce ta zamna yadda take ita ce rayuwa to ka aiki to me yasa ba sa yi a gida rashin nutsuwa shine ka mutanen mu kake gani ba ba jahilci ba jahilcin gangam ne ka samu ba kai ba aikin nan ba ka abin in ba ta aiki. Kuma za ka ga irin waɗannan abubuwan sai ka gani wai ba ma wai karamin ma'aikaci ba babban ma'aikacin ma wanda ya kamata ya kwatanta da aikin nan sai nashi aikin ya yi ƙasa za ta ci gaba sai ka shi ne ma baya aikin to ka na ƙasa zai yi shi. iko ka san iko yanzu iri ne kamar akwai ikon demokarasiya da ikon kama karya mhm. a zamanin kama karya ba wannan iko ba wannan abu kamar lokacin shugabancin shugaba ah, a shugabanci ne na gana jori kaɗan amma na gana kunce a zamanin kunce ko ka sha giyarwa ke baka zama ka ce za ka ta aiki a ta takwas da rabi mm. tunda in ka taho za ka zo aiki ƙarfe takwas in ka yi ba hankali shi na za ka isko shi na bakin kowai na jiranka ikon Allah to kai kaka kai babba mai gida ka isko shugaban kasa a wurin ma'aikatar ka ya zo yana shirin masu aiki gobe kai kana yarda ka ce wani ya zo latti ko kai ka zo ka to ka gani to a lokacin nan kwatu ina abin da kai in abin da in yace ya yi wani wurin an zauna da amma an zauna kana wani demokarasiya da kace yi wani abu ga yan wala hula ga yan wane ne can sun wuto ga san nan sun wuto ga wani sai ta kusa a ce ai gashi nan an ci wane ne an ci shi mutane mu zai zai yin wani kawai haka za a yi kuma shi kenan kasa ta koma baya eh. ni tun da na zo da nan amurka ban gaba inda aka ce ga wasu sun yi jenin gwano za su yi wani ne eh, ke da suna <laughs> su yi yashin aiki ko su a kara masa albashi ko a tun da na zo a shekara ashirin da ɗaya ban taɓa da za ka yi taron wani to kai a to ganin ka kamar baga kamar nan ga kasan kasa ce wanda komi a shirye ke a aza dokoki iri-iri wanda za su sa rayuwar kowane ne ya samu mahita in ka diba nan yara ƙanana talaka waɗanda ba sa da suna da mahita akwai abin da ake ce ma social me social idan baka da kuɗi baka da baka biyan haya baka ci da kanka gwamnati za ta baka tallafi kamar a nan bangaren amurka mina ta hiya wanda ya kamata kamar a cikin irin wannan hiya ma da kake hudi kamar yanzu wannan eh, shayi da ka dauka nan da ana taimaka dauki ma abin nan ke likita akwai lokacin da wani shugaban in yazo sai ce to zan muku haka zan dauki wani yaro dan shekara daga sha ɗaya ko shekara shidda daga shekara ɗaya zuwa shidda ko zuwa bakwai babu eh, eh, babu kuɗi wanda za a biya na tattalin shi da wani wani ne alikita ko a rubuta mashi takarda ya nemo maganin shi ya sauke wurin wannan ko mace ta je aihuwa in za a abin nan kinta abu ta cikin ta hudu yaro duka wannan ba a biya ya dauke wani wannan ya wannan to ko an yi kai abin ba ya tafiya gaba mm. ba ya tafiya gaba kowane dan siyasa ya zo kowane shugaba ya zo da tashi siyasa yake zauwa abin wancan da aka samu kaga nan in mutum ya dauki abin nan yanzu ba gashi ba su ba yana suna da wata matsala wani gami sai wani ya dauki yaunin zai kai yanzu ba gashi ba obama ya dauki abin harkar eh, assurance ta lahiya healthcare mm-hmm. Mm-hmm. wannan ai ya zo bai raba da shi ko. Mm-hmm. ya yi watsi da ta ba. ya yi watsi da ita to haka ne to yadda kaga ana wannan siyasar a gida irin waɗannan abubuwan yana wakana ana amanar nasa tsari gare shi a cikin tsarin amurka ma duk duniya ba babu wanda ke da tsari kamar nasu na abin harkar sosiyal kenan hmm. tunda kasar turai kamar faranshi ne na san dan rayuwarsa kaɗan eh, ita faranshi amma ita kanta na amurka inda take a faranshi ba ta iya abin da take kaga yaro in aka aka kai shi Eh, likita yana za a yi tattalin shi uwar a yi tattalin ta kai a yi tattalin ka in ma'aikata kake ma ma'aikata da kake wa aiki ita ma kanta za ta baka hanyar da za ka ɗauki Ko komin abin da kinta kaɗan za a tambaye ka kafiya wannan duka ci gaba ne yake ka wannan a kasa wajen mu ba a iya samun irin wani abin ba in ba tsawon shekaru kaɗan ba a yanzu dai yanayin da yake ake ciki a sake hankalin mutane mu ta na ji daɗi da aka aka a cikin wannan tafiyar da ake ta eh, ta Nijar har aka yi wani eh, minista wanda ke kula da sake yanayin mutane amma in ba wannan ba aka sake wallahi rayuwa ne da haka za a ta kullum mu za a ce mu ne a baya ba wai Nijar ba ka Afirka ma. Umaru Sanda Idi kenan ɗan asalin kasar Nijar. mazaunin jihar north carolina da ke greensboro mun gode da ka ba mu dama tattauna tare da kai cikin shirin kowa bar gida gida ya bar shi wani ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan birnin washington dc To daga shirin na Abdulaziz Adili Toro na kowa bar gida sai Suleiman Mune Barma dauke da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. sakamakon zaben da aka gudanar a ranar lahadi 27 ga watan disamba a fadin kasar niger na kan gaban labaran da suka fi daukar hankalin jaridu a wannan mako jaridar le sahel na cewa zaben wanda ya hada da zagayen farko na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki na da matukar mahimmanci ga kasar ta nishar da al'ummarta domin shine karan farko da wani zababben shugaban kasa ke shirin karbar mulki daga hannun wani zababben shugaban da ya kammala wa'adin mulkinsa saboda haka shugaba isu muhammadu jim kaɗan bayan da ya kaɗa ƙuri'arsa a birnin yamai ya ce wannan rana ce mai cike da ɗimbin tarihi jaridar lebanon ta ruwaito cewa hukumar zaben Nijar na ci gaba da tsaurara matakai da nufin dakile dukkan wani yunkurin magudin zaɓe jaridar ta ce shugaba Isu muhammadu kamar yadda ya sha faɗa zai shida daga kujerar shugabancin ƙasa domin damƙa ragama a hannun wanda ya yi nasara a wannan zaɓe. To amma idan da gaske ake wannan ikirari kamata ya yi ya tabbatar wa 'yan ƙasa cewa ba shi da ɓangare a wannan zaɓe. Jaridar Lanketer na cewa goyon bayan da tsohon shugaban ƙasa Muhammad Usman ya samu daga jam'iyyar adawa ta Model Lubana a jajibirin zaɓe. ya rikita lissafi a wajen wasu 'yan takara. jaridar ta ambato wani masanin tsarin zamantakewar al'umma da kimiyyar siyasa dr sila aji yana cewa akwai wuya wannan zaɓe ya kammala a zagayen farko domin goyon bayan da hamma Ahmadu da jam'iyyarsa ta model lumana suka ba ɗan takarar rdr canji muhammad usman wani abu ne da ka iya canza komai ta yadda za a je zagaye na biyu kafin a fitar da zakara a tsakanin 'yan takarar da suka fafata a ranar lahadi 27 ga watan disamba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka za mu kammala shirin ne na halin yanzu da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. kaddashin sakataren tsaro na amurka christopher miller a ranar goma 17 ga watan nuwamba ya sanar da aniyar amurka na janye sojojinta a dukkan afghanistan da iraki ya zuwa 15 ga watan janairu na shekarar 2021 za a bar sojojin amurka 2,500 a kowace ƙasa. ya ce wannan ya dace da tsare-tsarenmu da manufofinmu na yau da kullum tallafi daga al'ummar amurka kuma bai daidai da sauya manufofi ko manufofin amurka ba ya kara da cewa alhaki ne a kanmu na ɗimbin 'yan kishin ƙasa da suka sadaukar da kai da kuma 'yan uwansu waɗanda ke ci gaba da gadansu. Together, we have mourned the loss of more than 6,900 lives in Afghanistan. Ya ce tare mun yi jimamin rashin sojojin Amurka sama da dubu tara waɗanda suka sadaukar da rayukansa a Afghanistan da Iraki. ko ba za mu taɓa mantawa ba da waɗanda suka raunata sama da dubu hamsin da biyu a dalilin yaƙi da duk waɗanda har yanzu suke ɗauke da taban yaƙin. Da suke magana ta wayar tarho da mukaddashin sakataren tsaro Mila shugaban Afghanistan Ashraf gani ya nuna godiyarsa ga dukkan dakarun Amurka da suka yi gwagwarmayar wanzar da zaman lafiya Afghanistan. Amurka na ci gaba da goyon bayan tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan tsakanin gwamnati da Taliban wanda ke ba da kyakkyawar dama don cimma yarjejeniyar siyasa da za ta kawo ƙarshen yakin. Mukaddashin tsakatare tsaro Mila ya bayyana ɗamarar da Amurka ta yi don ci gaba da kare Amurkawa da tallafawa ƙawayen Amurka. The United States Armed Forces remain committed to protecting the safety and security of the American people in supporting our like-minded allies and partners. Ya ce sojojin Amurka na nan akan bakansu na kare lafiya da tsaron jama'ar Amurka da kuma tallafawa mu da kuma abokanmu a duniya. Idan ƙarin ta'addanci da rashin zaman lafiya da rarrabuwa da masu kirin kawo cikas ga ƙoƙarinmu a shirye muke mu yi amfani da ƙarfin da ake bukata don daƙile su. Ta hanyar dawo da sojojin Amurka gida, za mu gama wannan yakin na ƙarni. in ji mukaddashin sakataren tsaro mila za mu kiyaye 'ya'yanmu daga nauyi da wahalar yaƙi na har abada kuma za mu girmama sadaukarwar da aka yi don samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a afghanistan da iraki da ma duniya baki daya sannan mu yi murna da duk waɗanda suka taimaka mana wajen samun inci kan zalunci wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin amurka na yau Masu sauraron mu da haka muka zo karshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan sauran abokanan aiki da suka dafa muna a sassa daban-daban muka gabatar muku da wannan shirin ni Haruna Mamman Bako ke sallama da ku daga nan birnin kwannin jamhuriyar Nijar sai in ce muku masu salamu.